hanya madaidaiciya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibi qulubina abil qasim al mustafa muhammad wa ala ali tayyibin at tahirin wa ashabihi al muntajibin masu kallon masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara miƙa godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hukunta haɗuwar mu da ku a wannan lokaci a cikin wannan shiri hanya madaidaiciya shirin da wannan tv alwulaya take ɗaukar nauyin gabatar da shi kuma kamar da yadda aka saba malamin da yake mana bahasi a cikin shirin shine sheikh muhammad ali da yake muna tare da malam yanzu haka to akramakallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to da farko dai mune wa malam barka da isuwa alhamdulillah malam jamilu to gabata malam da yake dai har yanzu ana nan a cikin wannan maudu'i da yake magana akan rike hannu a sallah ko kuma takattuf ko kuma kabalu kamar yadda muka fi sanin shi a inda kuke gabatar mana da ruwayoyi waɗanda kusan su ne waɗanda suke wannan riko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 وملاذ الخائفين في المحشر صاحب الحوض والمنبر رسول رب العالمين الموسي أمته باتباع الثقلين النبي العربي المؤيد والرسول الحاشمي المسدد أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل, اللهم صل على, محمد, محمد وآل محمد, محمد وعجل فرجهم أنواع مسلمي السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu so kamar kullum muna ma Allah ta'ala godiya mai lutsafi mai kowa mai komi wanda ya sake dawo da mu a wannan bagire a wannan wuri mai albarka na gidan tv alwulaya hausa na'am a inda muke gabatar da wannan shiri mai suna hanya madaidaiciya a ƙarƙashin shirin kuma muna magana ne ka abin da ya shafi maudu'u mai suna a riƙe hannu a sallah ko kuma ƙabalu a cikin mukaddiman da kuka yi ishara malam jamilu kun yi magana akan cewa har yanzu muna cikin maudu'u na takatof to babu ko shakka cewa lallai saboda muhimmancin shi maudu'u ɗin sai zamanto ya ɗauke mu lokaci mai tsawo kasantuwar eh, irin yanda shi wannan al'amari yakan kama a wato yankuna na al'ummar musulmi a inda suke misali a faɗin duniya to ganin cewa yana da yawan gaske kuma an raga ai mashi wato campaign ko kuma farmagandi mai yawan gaske mm. ya shiga cikin zukatan al'ummar musulmi ya zauna a cikin zukatansu kai ka ce abin nan addini ne to wannan ta sa muga cewa ya zama lazim ne mu ma kamar mu shiga saƙo kwararo-kwararo na shi wannan bahasi ɗin ko kuma muga duk abin da ke da alaka da shi mu zaƙulo wannan hadisai ɗin muga cewa mm. me suka yi magana a kai saboda irin yanda ya samu wato mamayan al'ummar musulmi idan ka lura yanzu faɗin duniya duk in kan je ka je masallatai zakatar da mutane idan sun ci Allahu akbar bayan takbiratul ihram sai ga sun rike hannuwansu a sallah ka tambayi mutum ina ya samu wannan sai ka ya shiru zai ce maka shi ma ya ga ana yi ne to mm. kaga wannan abun wanda ya yawaita haka sosai wanda kuma alhali ba shari'a ba ce ba ba wahayi ba ne ba ba sunna ba ce ta manzo Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wa wannan ta sa mu ma muga cewa to lazo ne mu tsawaita mu nemo duka waɗansu hadisan da muka ga su waɗannan mutane suna riko da su a matsayin hujja ko kuma dalili da zai iya ba su damar su rike hannu a cikin sallah sai muke ganin cewa to lazim ne mu kalli waɗannan hadisan muga cewa shin yaya hadisan suke shin eh, yana da suna da bukatan yi musu wato gyaran fuska ko kuwa Mm. idan ba sa da bukata sai mu ce wannan hadisi ne ingantacce in kuma suna da bukata dole mu yi me ake cewa mu tsaya mu kalli me ke cikin hadisi din ta yanda mu sauke wa masu wato yin wannan aiki din hujja ko abin da ake ce mashi wato mu yanke musu hanzari akan cewa abin nan ba gaskiya bane ba abin nan ba addini bane ba mm. shi ya samu ma yanzu za mu ɗauki lokaci iyakar yanda muka kai ƙarshen su waɗannan hadisai din sai in mun kammala su ne kuma mun kare musu gyaran fuska a wannan lokacin za mu canja maudu'u amma dai matukan akwai hadisai da suke da alaka da rike hannu a cikin sallah sai mun bi su mun ɗauko su mun tattauna su tattaunawa ta karatu sai zamanto mun ga cewa menene gaskiyan al'amari din a ƙarshe kuma mu fitar da natija insha Allahu azim a zama na za mu ɗauko tun daga ruwaya da muka fara ta farko mm. duk mu faɗi mu ce ruwaya ta farko ta samu kaza ruwaya ta biyu ta samu kaza ruwaya ta uku ta samu kaza ruwaya ta hudu ta samu kaza ruwaya ta biyar ta samu kaza har mu zo karshen ruwayan da muka kwana insha Allahu azim ta yanda idan muka yi kulasan shi karatu din duka ruwayoyin da muka kawo kuma kawo irin wato eh, abubuwan da suka kunsa wanda yake na abin da ya shafi wato rashin ingancin hadisi din ko kuma dalalansa ko abin da ya kama da haka wannan za ta ba su masu kallon mu dama su zana su rubuta su riƙe su je su bibiyi littattafai don ya zamanto sun tsamar da kansu daga wannan wato bid'a wacce take wa iyaz billah a ba bid'a wacce take ba hasana a cikin musulunci zama da ya gabata na karanta mana hadisi ne na ibn kudama idan kuna iya tunawa mm. kawai karanta hadisin nai amma ban samu damar da na tsaya na yi masa wato abin da ake ce mishi gyaran fuska ba muga cewa me ya kamata mu faɗa a cikin sa amma hadisin yana nan kuma mun faɗe shi a wancan zama din amma la ba sai zamanto kuma na ƙara karanta shi sai in ga cewa me yake cikin sa shi hadisi nan shin ingantaccen hadisi ne ko kuwa kuma wannan eh, kallo din da za yi masa ba kallo bane na wa shaksi wato a matsayina na wanda yake ɗalibi a makaranta ta ahadul bait alaihi in tsaya in ce wannan hadisi ba ingantacce bane a'a wato za mu yi masa kallo ne gwargwaron da malamai suke mashi kallo a kai an gane ai mm. dama mu asaratan kullum ba mu iman da wannan ba amma tun da akwai malamai da suke su suna aikata wannan aiki din kuma a bangaren su akwai malamai sai muga cewa to me malaman suka faɗa a wannan fage din sai mu gaya musu cewa to ku da kuke aikata wannan aiki ga abinda malaman ku suka faɗa akai dan gane ita wannan ruwaya saboda kenan sai ku kiyaye bai kamata bai zamanto kun zurfafa sosai akan abin da ba ku da masaniya a kai. wannan addini ne ake yi ba wato abin da ya kama da ba wai wani abu wanda ake wanda mutum ya ga daman san ran shi kawai abin da ya gama ba a hmm. addini ne ruwayan ita ce da makaranta mana cewa haddasana muhammadu eh, ibn qudama ya anibna a'ayan hmm. an abi badrin an abi talut abdusalam kenan an ibn jarir abdabbiyi an abihi qala ra'aitu aliyan radiyallahu anhu kamar yadda rubuta yumsiku eh, eh, yumsiku shimalahu bi yaminihi eh, alama mm. da alar rusgi fauka surra kuna itina wannan hadisi ne makaranta haka ne yake cewa muhammad dan kudama ya ba mu labari daga ibnu yake cewa wanda ake nufi da muhammad ibnu kudama shine ibnu a'ayan shi kuma yake cewa an abi badrin shi kuma yake cewa an abi talut wanda ake cewa wato abdulsalam kenan mm. yake cewa shi kuma an ibnu jarir ad-dabbi yake cewa daga babansa baban nasa yake cewa ya ga ali dan abi talib yardan allah tabbata a gare shi yana rike yana hagun ɗinsa da hannunsa na dama alar rusgi wato rusgi shine nan wurin kamar wannan wannan makarya din mm. an gane ko to shi mutumin yake cewa ya ga ali yardan allah tabbata a gare shi yana rike da hagun ɗinsa da hannunsa na mi na dama fauka surra a saman cibiya to wannan ita ce ruwaya din wacce a wancan zama din mun kawo mana ruwaya ne a cikin littafi na sunan abi dawud wanda nake cewa wannan littafin kusan duk ruwayan zamu iya kawo ana gaba sai ka same su a cikin shi wannan littafi din kusan mm-hmm. ko dai shi ko kuma daru ne ko kuma ibn majah ko kuma misali aljami'u sagir waɗannan littattafan bai wuce su dai a cikin su ne muke samu su hadisai din na'am an ga to kuma su zamu ɗauko mu yi musu me ake cewa yi musu gyaran fuskan abin da ya cancanta da a yi musu gyaran fuska amma tubkin abin da su malamai suka faɗa a kai. Mm, bahasi na ilimi bahasi na na ilimi mm. sau nan a cikin wannan ruwaya din na farko kaga idan mun kalli abin da ya shafi shi sanadin wato sanadin ruwaya din mhm. tunda dilala yanzu wadiha ne cewa an ga ali dan abi talib wato yakan rike hannunsa na hagun da hannunsa na dama an gane ko mm. yake cewa kuma kan rike hannu ne a daidai wannan waje din kuma saman mm. cibiya wannan me yake nufi kenan an ga ali ne amma dai a nan wurin kaddarawan eh, shine cewa wato cikin sallah kenan a halin sallah wa illa bai kawo babu inda ya kawo cewa an ga ali na sallah kawai dai an ga ali ne dan abi talib yana rike hannunsa na hagun da hannunsa na dama mm. an gane ko kuma saman cibiya nan babu inda aka ce an gan shi yana sallah ne ko abin da ya kama da haka hmm. amma dai mu kaddara hmm. cewa to an gan shi a tsaye yin sallah a haka wannan shine hadisi din sai muka ce to wannan hadisi mu kaddara cewa daga alidin ne yake amma yana buƙatar mi a mai gyaran fuska yana buƙatar ya zama to an daidaita hadisin in har zai daidaitu kenan mm-hmm. in kuma ba zai daidaituwa ba to za mu faɗi illolin da ke cikinsa wanda waɗannan illolin su za su hana a yi masa gyara ba zai gyaru ba an gane ko akwai illan da idan ta samu wato al'amari zai iya yiwuwa a ayi maganin illa din a warkar da ita wannan illa din sai wannan abin ya dawo inda yake amma shi wannan hadisin koda an yi masa wani gyara to illolin da ke cikinsa ba zai ya ba mu daman ya zama to mun ce mishi hadisi ne wanda yake ingantacce wato kenan kamar da za a ce akwai kare da za a yi mata dori akwai kare da kuma sai da a yanke kafar jazakumullahu khairan wannan bahaushe shi zai iya fahimta wannan da kyau an mm. gane ko akwai karyar da yan an yi ta tabbas shi me ake cewa an karya din kenan mm. sai dai a yi haƙuri a wa zibilla ko a yanke mutum kafa ko kuma hannu akwai kuma da ake take tana da bukata me ake cewa ɗori mm. ana iya dora ta misali to misalin da ku kawo kenan kamar shine a cikin wannan itar waya din na farko idan mun kalli shi sanadin itar waya din shi wannan Abu Talut din shi wannan Abu Talut din wanda muke ce mishi Abdul Salam an to wannan Ibn Sa'ad yake cewa a cikin littafin sa yake cewa ai menene shi da'afun ne kana bihi da'af fil hadis wato mutum ne duk a cikin zantuttukan sana hadisi gaskiya suna da rauni in ji wa in ji ibn sa'ad hmm. an gane ko kaga wannan kenan abu na farko kenan abu na biyu kuma akwai shi wannan ibn jarir din wanda na muku bayani a wancan zama din nake eh. cewa wannan addabi din shi ma wato wanda ake ce mishi gazuwan ibn jarir addabi ibn hajar ya faɗa a cikin littafin shi mai suna tahzibu tahzib yake cewa qara'atu wala la nuna insha Allah ina samu lokaci yake cewa qara'atu bi khatt zahabi fil mizan la yu'raf shi wannan mutumin wanda ake ce mashi wato gazwan dan jarir ad ibn hajar yake cewa ibn hajar yake cewa ni na karanta a cikin littafi nawa na karanta da rubutun hannu na az-zahabi da khat wato rubutun hannun azzahabi na karanta a cikin littafin shi mai suna maza mizanul i'tidal wato ba bugun inji ba ba bugun inji ba mm. na karanta da hannun sai rubuta na gani in jiwa in ji ibn hajar mm-hmm. a cikin ina ya ga haka a cikin wanda littafi ga wannan a cikin littafi na azzahabi shine mai suna menene mizanul i'tidal a cikin wannan littafin ya ga cewa ai shi wannan ibn jarir din abdabiyu yake cewa ai la yu'raf shi wani mutum ne nake ba ma asansa ba amma ga shi yanzu an kawo mana ruwaya ta rike hannu a cikin sallah cewa menene eh, an ji daga wajensa an ibn jarir abbabi shi kuma yake cewa daga babansa to mutumin da ba a san sa ba shi akan kansa ba a san sa ba malamai na hadisi ba su san shi malaman hadisi masu wato malaman tarajum din wato masu ruwaya suka ce ba mu ma san wannan mutumin ba mutum na farko shi wannan abu talib wanda ake cin shi abdul salam shi na farko ma wato hadisin shi mai ake cewa hadisansa masu rauni ne abu na biyu shi kuma wannan ibn jarir abdabi shi ba ma sansa ba sarki nan ita wannan ruwa yanzu kaga ta tashi daga aiki ba ta da damar da za a iya amfani da ita wajen tabbatar da dalili na rike hannu a cikin sallah kasantuwar tana daga cikin ruwayoyin da su masu rike hannu a cikin sallah ko masu yin ƙabalu ko ƙabalu mm. suke mi suke dogaro da ita wannan ruwaya din mun binciko ta a cikin littafi mai suna sunanu abi dawud an gane ko sauke na wannan ruwa din ba ta da tushe ba ta da tushe samun miya ce sauke nan a nan ban ga wani dalilin zai ba ni dama ya zama tunari ko da wannan ruwaya din ba ban ga wani dalilin zai ba su masu rike hannu a cikin sallah ba su yi amfani da wannan ruwaya din tunda an ce mutum biyu ga su a cikin sanadinta mutum biyu sun tashi ma tun tun tun faɗan su ma zaka cewa ba bukatan ka yi zama to kai amfani da wannan ruwaya din shi Abu Talut din ga yanda yake da'iful hadis ne shi kuma wannan nabiyin ma ba a sansa ba malam jamilu ba a sansa ba mutumin da ba a sani ba ya kawo muku ruwaya ce daga mahaifinsa waye mahaifin nasa shi ban mu sansa balantana ma mu san mahaifin nasa ko ba lura ba shi wanda ya rawaito wanda kice daga mahaifinsa shi din ba a sansa ba balantana mahaifin nasa to ta yaya za mu yi kuma dogaro da irin waɗannan ruwayoyi din sarki nan yan uwan masu Eh, ahalus sunna masu dogaro da irin waɗannan ruwayoyi suna riƙe hannu a cikin sallah yanzu ga ruwaya eh, wacce muka karanta eh, kun ji man karanta ta wal alai zama to wani ce to ai ni ban ga ruwayan ba mm. insha Allah wal azim ayi hakuri zan nuna ruwaya din wacce a wancan zama da mun karanta ta kuma mun nuna muku littafi amma yanzu mun karanta ne kai tsaye a gurguje saboda muna so mu tafi akan ruwaya ta gaba amma duk da haka wal alai zamanto me ake cewa su masu bibiya masu son su zamanto sun ga eh, me ake cewa inda muke karanta inda wayoyi nan to ai mun karanta a wancan sati amma babu lafi zamanto mun kara nuna musu irin waɗannan ruwayoyi inda ya zamanto a ƙari akan ƙari na akan hujja wato da ahsantum an ƙara amfana da shi littafin da muka yi magana akai mm. wala alana iya nuna mana wannan littafin awwalan sai zamanto in mun karanta shi da kyau sai zamanto kawai masu eh, kallon mu sun ga rubutun sun iya amfana da abin da ke akai الكتاب سنن ابي داود انا fatan والله yanzu mai kallo zai iya صار واضح سنن ابي داود المؤلف سليمان ابن suleiman ibn al ashas abu daud ناشر دار الفكر تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد عدد الأجزاء إكتشو أربعة مع الكتاب تعليقات كمال يوسف الهوت والأحاديث ماذا مزيلة بأحكام الألباني عليه za mu karanta wannan hadisin ne wanda muka ce shi abu talut da kuma shi ibn jarir addabbiyu cewa wato mutane ne ma wanda ma shi ibn jarir ba ma sa ba kwata-kwata mm. shi kuma wancan abu talut wato mai aiki yana da hadisai amma masu launi ne hadisan sa gabaki ɗaya masu launi ne a cikin juz'i na farko shafin da sittin mm. sauki nan a wannan littafin insha Allahul azim zai zamanto a mun yi mai ake cewa mun yi ishara a cikinsa insha Allah azim ga masu bukata sai zamanto sun yi amfani da littafin ta yadda zai zamanto sun amfana na karanta ruwayan malam jamilu a wancan zama ɗin mm, ko kuma yanzu na karanta to yanzu ga ana ita ma haskaka mana sai zamanto eh, an kara samun fa'idan ita ruwaya ɗin ga wanda suke da bukata sai zamanto sun yake cewa haddasa na حدثنا محمد ابن قدامة يعني ابن أعين عن أبي بدر عن أبي طالوت عبد السلام عن ابن جرير الضبي عن أبيه قال رأيت عليا رضي الله عنه يمسك آه، شماله بيمينه على الرسق فوق السرة قال أبو داود اسمعوا جيدا قال أبو داود وروي عن عن سعيد ابن جبير فوق فوق السرة wa ƙala abu maza abu eh, majlas tahta surra wa maza wa rawiya aidan an abi huraira wa laysa bil qawi qala hmm. albani da'if albani yace wannan ruwayan menene ruwaya ce da'ifa a cikin ma wajen ɗora hannun an samu saɓani abu hmm. dauda ya ce a'a shi ya rawaito daga sa'id ibn Zubair cewa ana ɗora hannun ne saman cibiya shi hmm. kuma abu majlis yake cewa ko kuma mujlis kamar wani suke karantawa ta hata surra wato karkashin cibi a ƙarshe dai aka ruwaito ruwaya daga abi hura yake cewa ai ma wannan ba ma laisa bi kauye ma ne sannan albani zai ta aliki akan hadisin ya ce wannan hadisin mine ne da'if ne bayan ya bibi hadisi din mu a can istidlalin da muka yi kafin mu karanta masu kallon mu shi hadisi din zaka ce ba mu kawo mami ba ba mu kawo talikin shi albani din ba ma gaba daya in ana iya tunawa ba mu mm. kawo talikin albani ba mu ce da'if bane ba amma yanzu ga masu bukata ai kage za su iya gani mun karanta inda albani yake cewa menene yake cewa da'if ne nan wannan kan abin da shafe ta wannan ruwaya ta shidda kenan malam jamilu saboda nan ba ta da wurin zama ba zai yiwu bane a yi riko da ita akan cewa yanzu Eh, lazimi ne ko kuma sunna ne ko an shi daga manzan Allah cewa misali in mutum zai sallah rike hannunsa wannan ruwayan yanzu ita ma tashi daga cikin kwandon sharan da muke jefa ruwayoyin da wato ba tushe hmm. duk ruwayoyin da suke ba tushe ne duk ruwayoyin da suke ba daga manzan Allah suke ba duk ruwayoyin da suke wato cikinsa akwai eh, rijal ɗin ruwaya ɗin ko ruwata ɗin ita ruwaya ɗin zai zama tawa masu rauni ne ko kuma majhulai ne ko kuma du'afa'u ne ko kuma ba a san su ba kamar yadda ya kama yanzu a cikin wato ibn jarir cewa ma ibn jarir addabi yake cewa addabi yake cewa mi la yu'raf ibn hajar yace ni na karanta da rubutun az-zahabi a cikin tafin shi mai suna mizanul i'tidal akan cewa wannan mutumin mai suna ibn jarir addabi la yu'raf to irin waɗannan hmm, mutanen da suke cikin ruwayoyi to ba zai bai zama tumimi mun ɗauko irin wannan ruwaya mu kawo mu ake cewa al'ummar musulmi yan uwanmu da muke musu kyakkyawan fata da muke musu wato eh, kifakul fatan cewa gobe kiyama su su haɗu da ubangijin su wato Allah ta'ala ya karɓi ibadun su yadda mu karanta da su a matsayin ɗalibai ko a matsayin su waɗanda suke malamai misali mm. an gane ko sau kenan yanzu wannan ruwayan mun saka ta a cikin mi kwandon shara me yasa masu kallon muka saka wannan ruwa a cikin kwandon shara saboda ba ta da tushe saboda tana da cututtuka saboda tana da aibi wanda yake ba zai ba mu damar mu iya amfani da ita ba a wajen kafa dalili a cikin musulunci. Mm, wato bibiya ta amana ta ilimi ta tabbatar da raunin jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan bibiya ta amana ta ilimi kamar yadda malam ya faɗa wannan bibiyar ta samu ga cewa to tunda malamai sun ce waɗannan mutanen ga yadda suke ga matsayin su a cikin waɗanda suke su ne suka rawaito wannan ruwaya din ba zai ba kuma ya zaman mun riko da ita wannan ruwaya din a matsayin dalili su waɗanda suke rike hannu a sallah su ma yanzu kaga tun da dai sukan so su ji abin da yake wato gaskiya ne ko mm. abin da yake ingantacce su yi amfani da shi to ya kamata kuma daga yau su tashi daga riko da ita wannan ruwaya din wacce a matsayin wato ruwaya ta lissafin da muke a cikin ta shida kenan malam jamilu ta shida kenan mm. Sarki na yanzu wannan a takaice kenan a gurguje zan tafi ruwaya ta ta bakwai idan Allah ta'ala ya bamu shi lokacin lafiya nan ita wannan ruwa ita ma zan karanta ta saboda tana da mahimmancin gaske kuma ko ba komai ita ma za ta shiga cikin jerin ruwayoyin da za mu ga cewa shin ita ma tana da aibi ko kuwa ba ta da shi wannan aibi din mm. shin wannan aibin da take da shi misali eh, shin aibin ne kawai ko ko akwai wani abu amma akwai wani abu mai ake cewa akwai wani abin da ya kamata in nuna masu kallon mu wanda yana da mahimmancin gaske saboda kada mutum ya ce ai ka faɗi wata magana ba mun ka faɗi dalili ba mhm. ka san na gaya maka cewa wannan mutumin wanda yake ibn jarir ad-dabbiyu la yu'raf mm. ko muka ce ina ne aka ina ne muka karanta ai ba mu nuna masu kallon mu inda muka ce wani littafi faɗo wannan ba to a cikin tafi na tahazib tahazib ne wanda shi ya faɗi wannan cewa mm, ai wato shi ma da yake ba a haska shi ba yanzu a haska shi eh, wai saboda me ake cewa saboda kaucewa su masu cewa masu tuhuman cewa to ai kawai ka karanta abin da ka wuce mm. an gane ko wal alai zamanto shi ma da littafin an amfani da shi saboda ya zamanto eh, eh, fa'ida ta ƙara kammaluwa ga shi hadisin da muka saka a cikin kwandon shara na'am الكتاب تهذيب التهذيب المؤلف أحمد ابن علي أحمد ابن علي ابن حجر أبو الفضل الأسقلاني الشافعي الناشر fikir الفكر بيروت الطبعة الأولى عدد الأجزاء goma sha hudu ne mm. inda za mu yi bayani a cikin juzu'i na biyu ne shafi na ɗari da eh, shafi na sittin da bakwai an gane ko sakinan wannan masu bukata za su ɗauki littafin da kyau su rubuta mastarin ta yadda in mun faɗi hadisi anan gaba ko mun faɗi inda aka raunata shi wannan mutumin ibn jarir abdabiyu wanda aka ce layi oraf to kaga yanzu mai bukata sai je mi ya bibiya don ya samu cikakken bayani saboda nan malamansu suke faɗa malamansu kuma muke kawo masu muna musu wato kafa masu hujja da malamansu a matsayin in har mutum da yana so ya koyi da malaminsa to ya kamata ya mi ya kamata abin da ya faɗa ya yi aiki da shi ba wai abin da son ransa yake so ba in dai ana so abu abin abin da yake shine ilimi tunda kai ba malami bane ba ko kai ba malami bane ba to idan an ce wannan malamin ka ya ce misali ko malaman ka sun faɗa misali so what dan me kai ba za ka yi aiki da me ake cewa ba da abin da malaman ka suka faɗa ba a matsayin ka na wanda kake kana kai matsayin su ba kai shine kai ba kai matsayin su ba Allahu khairan kai kai amine mm. kai amine wato kai baka da masani akan wannan fage din na karatu na addini su suke da wannan wato masaniya din ga waɗanda ma suke da shi din kuma su ma basu kamo kafa waɗanda Santum ahsantum Santum to sun yi magana mm. gashi inda yake cewa a cikin littafin da na yi magana yanzu na tahzibu tahzib shi mana iya haskaka mana sai zamanto masu amfana da mu da su ga baki ɗaya ma amfana inda yake cewa daga wato abi dawud ne tunda a cikin littafin shi muka faɗa kana iya tunawa mm. muka faɗa hadisin ko abi dawud yake cewa jarir abbabiyu yake cewa maza جد فضيل جد من فضيل مم. ابن غزوان ابن جرير قال رأيت عليا يمسك ماذا شماله بيمينه على الرسل فوق السرة مم. قال ماذا قال ابن حجر قرأت بخط من بخط الذهب في الميزان لا لا يعرف لا يعرف na karanta a cikin na wato azhab mai suna mizanul i'tidal cewa wannan mutumin da kuke cewa wannan mutumin da yake cewa an abihi ya rawaito ruwaya ta shida daga mahaifinsa yake cewa to wannan mutumin ka dai ga matsayinsa a wajen wato shi azhab yake cewa shi gaskiya lahi uraf ba ma a sansa bane ba bai ce ba shine bai sansa ba mm. a lura da kyau da cewa shine bai sansa ba sai to kai ne baka sansa ba amma mm. wasun ka san sani amma sai ce mi la yu'raf ba a san shi ba ba a san sa ba to dan me za ku zo ku yi riko da wato ruwayoyin da a cikin su mutanen da suka ruwaito waɗannan ruwayoyin ma ba a san su ba kuma ku zo ku ce ku yi addini da wannan irin waɗannan ruwayoyi ɗin. alhalin kuma an riga an gina akan cewa dole ne ya zama mutum sananne ne ahsantum bayan ma an san shi a sani na halitta kuma a san shi a ɗabi'a sannan a karɓi hadisin ahsantum malam Jamilu. ahsantum cewa yana da kyawawan halaye da sauransu a wannan lokacin za a zo a ce mi a wannan lokacin kamata a yi riko da da abin da yake da hadisin sa idan ya haya tabbata din kenan halayen sa kyawa ba ƙarya ahsantum sai zama hadisin sa karbabbe ne ahsantu to haka ya kamata to amma sai zama wannan shi ba amma san shi ba ballantana har akai ga ahsantum kasiran to wannan mm. shine sakin su ne muke ma mutanen wato hannunka mai sanda ake cewa ko mm. hannunka mai sanda wato mutum shiga taitayin kansa kai da ya je addini kuma ya zamanto yana addini amma ya zamanto kawai abin da yake akai babu dalili mm. bai da tushe ma da musulunci sosai saboda yanzu ai ya kamata a ce duk rike hannun da mutane suke ta yi ya kamata a ce duk mai rike hannu a sallah in ka tambaye shi baka dalili ne haka kawai kai abu baka dalili hmm, malam da yake ana gaya mana za mu je hutu na to labas insha Allah takaitaccen lokaci ah, masu kallon mu masu girma za mu dan je hutu na takaitaccen lokaci muna fatan za ku dan jirace mu masu mu masu girma mune muku barka da dawowa daga wannan hutu na takaitaccen lokaci inda kuke tare da mu a cikin wannan shiri hanya madaidaiciya yanzu za mu kuma ga malam domin wato ya so ya gabatar mana da ko ya shiga abin da ya shafi ruwaya ta bakwai wadda zai bahasi akan ta sai ya zama mun je wannan hutu to yanzu da fatan za ku kasance tare da mu a cikin shiri din har zuwa karshen sa to akar makalla idan na dawo gare ku kun so ku gabatar da ainihin ita wannan ruwaya ta bakwai sai ya zama mun je wannan hutu bismillah na'am muna kokarin karanta ma wato kawo kamar waya ta bakwai ne sai kamar yadda kuka faɗa sai lokaci na tafiya shi hutun rabin lokaci mm. yanzu kai tsaye zai zama to kawai mun karanta ita ruwaya ne ta bakwai ita ma mu ga irin ilal da kuma irin wato cututtukan da ita ma take ta fama da su na'am ta yanda shin zai iya yiwa ya zama to mata kwaskwarima ko da ke an ce kwaskwarima wala zaman to wani abin akwai shi a salatan an gane in an ce kwaskwarima to abin asalin asalin akwai sa akwai wato akwai abin asalin a asalce ina nan amma wannan shi asali kwata-kwata ma babu abin to don me za a mishi ma kwaskwarima an gane shi kwata-kwata samar da shi ne akai bid'a ce ina masu kokowa da bid'a bid'a bid'a to wannan duk bid'o'i ne waɗannan hadisan duk bid'o'i ne saboda ba manzon Allah ya ce mai ake cewa ba a rike hannu a cikin sallah duk bid'a ce wannan wala Allah wannan tambaye mu cewa to me dalilin ku akan cewa bid'o'i ne sai mu ce a ah, gashi cikin sauki mun ɗauko ruwayoyi ɗaya bayan ɗaya muna bin su wato dalla dalla muna ga cewa wancan mai rauni ne wancan ma ba a san sa ba wancan majhuli ne ruwayan ma me ake cewa lala ghaira wadiha fiha ghumud rashin abubuwa ga sun ashe muna dalilai masu yawan gaske a hannun mu. Mm. wanda suka tabbatar mana da cewa wato waɗannan ruwayoyi menene da aka samar da su a cikin musulunci da sunan cewa daga manzan Allah duk bid'a ce ba daga manzan Allah bane ba annabi bai san da su ba annabi bai san da zaman su ba bai furci da su ba bai kuma koyar da su bai koyar da su ba duk ruwayoyin da muka faɗa ba ɗaya wacce ta dangane zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ana iya haska mana na littafin na tahzibu tahzib malam eh, jamilu na'am to bismillah sai zaman an haska mana su ma masu kallo sai to sun rubuta ta yadda in mun faɗa hadisin wanda zama sun bibiya tahzibu hmm. tahzib al-mu'allif ahmad ibn ali ibn hajar abul fadli al-asqalani ash-shafi'i الناشر دار الفكر بيروت Ula, الأولى عدد ajza'i شاهد eh, ne juz'i na biyu shafe na sittin da wato ah, bakwai an gane ko? ai mun faɗi wannan littafin ko eh, ko yanzu ba jima ma an nuna shi kwarai kuwa ahsantum to kusansa akwai me yake cewa kusan wannan safa din mhm. akwai ita wannan ruwan da zamu kawo insha Allah azim da muke son muna masu kallon mu ta yadda zaman tawa me yake cewa mun amfana da mu da su ga baki daya akan abin da ruwayan ta kunsa akai saboda me saboda muhimmancin ita ruwaya din ana inda mana ita ruwaya din ita ma sai zamanto ah, mun karanta mun gani sannan kuma ta zo a cikin shi littafin na shi sunan abi daud Mm-hmm. na'am littafin da muka fara faɗa ta zo a cikinsa idan mai bukata ya rubuta a cikin littafi na sunan abi dawud to zai samu me zai samu eh, ruwayan yanda take ban san ba zai karanto haka ko eh amma da za a dan ƙara inda yake cewa haddasana kamar yadda rubuta mm-hmm. haddasana eh, musaddadu haddasana wahid mm. yake cewa ibn man ibn ziyad عن عبد الرحمن ابن إسحاق الكوفي عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل قال قال أبو هريرة أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن ابن من ابن إسحاق الكوفية Mm. ruwayan take cewa musaddadu musaddadu yami ya ba mu labari mm. sannan kuma abdulwahid shi ma ya ba mu labari dan ziyad yake cewa ziyad shi kuma daga abdurrahman dan ishaq alkufi shi ma ya ba mu mm. labari shi kuma yake cewa daga wa daga sayyar yake cewa abil hakam shi kuma yake cewa daga abiwa'il ƙala yake cewa shi abiwa'il yake cewa ƙala abu hurairata abu huraira ya ce akhzul kufi alal eh, a kufi fisalati ta hata surra wato riƙe hannu riƙe hannu akan hannu a cikin sallah babu wani mina sunna babu wani kaza kawai sai ce mi akhzul madha akuffi adla akuffi madha fi salat ta tasarra bas wannan kawai ibara na farko dai ba umarni ne ake bada ba yanzu dai bari mu kare mal jamilu yace me rike hannu akan hannu ko rike me tafin hannu akan tafin hannu karkashin me cibiya a can wajen ruwayan al-imam ali fauka madha mm, fauka sarra kaga har yanzu sunna ta zama to akwai sabani da saman cibiya da kasan cibiya ni wannan na rasa gano addini ne addini shi alaka saman cibiya da saman subhanallah qala abu daud sai abu daud yake cewa sami'tu ahmad ibn hanbal yana cewa ni naji ahmad dan hanbal yana cewa yudha'if yana raunata wannan abdurrahman din dan ishaqa to tun kafin ma mu shiga faɗin waɗansu ɗin da suke cikin ita wannan waɗansu ruwa ta suke ci wannan ruwaya ɗin yanzu ga shi abu da yake cewa ya ji ahmad ɗan hambal yana raunata abdurrahman dan ishaq wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ruwaito ita wannan ruwaya ɗin inda yake hmm. cewa eh, daga alwahid ibn ziyad eh, shi kuma yake cewa an abdurrahman ibn ishaq al-kufi wannan abdurrahman ibn ishaq al-kufi shine ahmad ɗan hanbal yake cewa me ake cewa mai rauni ne wa ji wannan magana din abu dawud ya ji daga shi ahmad dan hanbal sarki nan kamar yadda ka faɗa sai mu dawo akan me akan ita dilala din matanin ruwaya din mm. yanzu ruwaya take cewa shine rike tafin hannu akan tafin hannu fi salat yace a cikin sallah me ake cewa tahta surra karkashin cibiya bas hadha huwa matan wannan shine matanin ma'ana su waɗanda suke ƙabalu a cikin ƙabalan su da suke rike hannu a cikin sallah a nan za mu iya cewa madmunan sun yi mi istinbati ne a matsayinsu na fuqaha'u a makarantun su kenan mm-hmm. sun yi istinbatin cewa yana nufin cewa menene rike hannu a cikin sallah sun yi istinbatin su kenan sun tsamo mm-hmm. da hukunci binciken su ya kai su ga cewa to eh. yana nufin a cikin sallah yana nufin a cikin sallah na'am ya kawo fi salat ya kawo fi salat sannan kuma ya kawo me tahta surra saboda in sun hada da sauran waɗansu ruwayoyin da suke da su waɗanda suka samar da su zai ba da ma'anan cewa tunda akwai ƙara'in mm. waɗanda suke mi za su iya ƙarfafa su akan cewa wannan ruwayan tana nufin cewa menene a riƙe hannu a cikin sallah me ƙara'in ɗin waɗansu ruwayoyin da suka nuna wannan tunda fauka surra misali mm. me ake cewa eh, sun ga ali alaihi salam menene yumsiku maza yani shima maza shimalahu biyaminihi fauka surra au alar rusgi maza fauka surra kaga waɗannan duk ƙarinonin waɗansu hadisan suke ƙarfafa waɗansu hadisan amma gabaki ɗayansu ba su da ake cewa waɗannan ruwayoyin ba su da asala ba su da tushe a cikin musulunci sarki na yanzu malam jamilu dilalan ita kanta ruwayan gairar wadiha ne in har mun so muna kashanta da kyau gairar wadiha ce kawai riƙe tafin hannu akan tafin hannu a cikin sallah laitul anama takattuf in yayi haka fa ko yayi haka misali shi ma takattuf ne ai da yake an ce ni ta ta din to ai sai iya haka malam jamilu ya zama takattuf din kenan an lura ai so kenan muqaddara cewa ya dalalan wadiha ce muqaddara wadiha ce amma gashi yanzu Abu dauda yake cewa mi <laughs> ya ji Ahmad dan Hanbal shi na cewa Abdurrahman menene dan dan ishaq mai ake cewa da'if ne ni a ɗan ƙaramar fahimta ta sai naga a cikin matanin kamar babu umarni kamar ana ba da labari ne sabanin kaga shi kuma al'amari irin wannan na addini za ga an ce ku yi kaza ko ku bar kaza amma kusan nan dai ba dai umarni kamar ana baka labari ne dai kawai almuhim mm. umarni ake bayarwa masdari ake amfani da shi labari ake bayarwa labari ake bayarwa jumla inshiya ce khabariya ce ma yuhummuna shine me suke so su tabbatar akan wannan hadisin abin da ya dame mu suna so su yi mana istidlali su kafa hujja da wannan hadisin akan cewa eh, ana rike hannu a cikin sallah wannan shine mm. natijan da ake so a kai da kuma haka ne wato da wannan hadisin sun dogara akan cewa rike hannu a cikin sallah menene sunna ce to sai mu dawo muƙaddara din haka ne misali hadisin ya tabbata mm-hmm. amma sai mu dawo akan me sanadin hadisin gashi abin da abu dauda yake cewa ya ji daga ahmad dan hanbal yana rauna ta hadisan wa abdurrahman dan ishaq mm. to kuma gashi a cikin jerin waɗanda suka rawaito ita wannan ruwaya din to ta yadda mu yi amfani da shi wane ne ce wannan magana din ahmad dan hanbal wa ahmad dan hanbal ke ta wannan yawanci kuma salafa yawancin su ne sukan ba ahmad dan hanbal ne Mm, imam ahal sunna na'am na'am to gashi shi ne ke ma ta wannan bawan Allah alhali kuma su masu rike hannu a sallah wannan mutumin yana daga cikin waɗanda suka dogara da mi da hadisansa sauki nan banga dalili ba banga hujja banga wata dama ba da za ta ba mutane dama su yi riko da wannan hadisi a matsayin cewa kafa dalili ko kuma hujja don su dinga rike hannu a cikin sallah sauki nan rike hannun na a cikin sallah al'ummar musulmi muna ce muku bai da tushe da waɗannan dalilai din to amma idan wani ya ce bai gamsu da raunatawar imam ahmad bin hanbal ba na'am idan ya ce bai gamsu ba ai ba shi kadai bane ba sai mu shiga kuma wata hanya yanzu sai mu koma mai ake cewa maganan rijal mai saka fada akai ai ba shi kadai bane ba gafata malam ko mhm. ba shi kadai bane ba ruwayan ita kanta akwai ta zo da wani siga in ka koma cikin tafi na daro kutni akwai dan sabani shi cewa mai wad'ul kaffi alal kaffi fi salati min sunnah ɗora hannu akan hannu a cikin sallah yana daga cikin sunna in a cikin littafi na darar kutni shi kuma wancan ya ce akhzu ahsantum akhzul wancan ya ahsantum akhzul ya ce wancan sarki nan tun da wancan ya ce akhzul maza a kuffi alal a kuffi sai ce mi fis salat amma sai ce mi tahta surra shi dai bai ce mina sunna ba amma shi mai littafi na darar kutni sai ce mi sai ce mi sai ce amina sunna mhm. an gane ko to in sai mu dawo kaga shi akan kan shi wannan abdurrahman din cewa menene rijaliyin ba wai ahmad dan hanbal ba shi kadai ba kun yi mana iskali ba cewa idan wani misali mm. daga cikin waɗanda suka yi imani da wannan hadisin sai suka yi mana iskali akan cewa misali to ai shi wannan ahmad din dan hanbal da yake raunata wannan abdurrahman din dan ishaq ai shi kadai ne kai raunata shi tana iya zaman to an samu sauran waɗansu me ake cewa eh, rijalin din sun yi mi sun sun ce mutum ne wanda yake na kirki misali ko kuma mutum ne wanda yake tuka misali mm. sai mu ce a'a ba shi kadai bane ba rijaliyun nan sun ce me sun ce wannan da'if ne da'if ne kuma za mu kawo su daga ibn mu'in yana cewa da'if laysa bi shay zan kawo magana din mm-hmm. da'if laysa bi shay wannan me rijali ne wannan shi ibn mu'in din nan rijali mm, ne magana ta girmama ahsantum daga shi akwai ibnu sa'ad da yaqub dan sufyan da abi daud da nisa'i mutum da wani zana yanzu wajen biyar banda ahmad din da ibn hibban mm. duk waɗannan waɗanda na sun ci mishi ne da'if ne ba shi kaɗai ba mai littafi mai suna sahihul bukhari shi bukharin ya ce akan wannan mutumin fihi nazar to akwai abin duba a cikin al'amuran wannan mutumin ba zan ba ku suka da cewa ba ku ɗauki hadisai daga wannan mutumin kai tsaye ni akwai abin duba a kansa amma su waɗancan sun fito fili sun sarraha cewa menene da'if da'if ne can ahmad ibn hanbal ya ya ramata shi yanzu masu ishkali akan cewa in sun yi ishkali cewa misali shi kadai na tashi yanzu ga mun samu mutum biyar banda ahmad kenan banda sahih banda me ake cewa bukhari mutum wajen bakwai sun raunata abdurrahman dan ishaq al-kufiyu yana ɗaya daga cikin waɗanda suka wannan hadisi ɗin na bakwai sau nan mutumin da aka samu rijaliyun wato sun tashi da irin wannan yawan nasu a cikin ruwaya kan cewa mutum ne wanda ba sa mutum ne wato hadisansa masu launi ne eh, hadda akalla ma bukhari yake cewa fihi nazar in ma ya raunata tashi da ya ce menene fihi nazar idafatan ila hada idan baka gamsu malam jamilu mm. sai mu dawo akan shiwa akan wa shi akan abu huraira da ya rawaito ruwaya. bai danganta wannan ruwa ba zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ruwayan daga wa take daga shi kan kanshi abu huraira din amma duk jur'an hadisi bai iya kwari ce daga wa daga annabi bai iya gangancin da zai shawo daga manzon Allah ne wannan ƙari akan raunata shi abdurrahman eh, ibn ishaq al-kufi kenan sarki na wannan ruwa yanzu me matsayinta ga masu rike hannu a cikin sallah sarki ita wannan ruwa sai mu ɗauke ta mu saka ta a cikin kwando na shara dalili saboda ba ingantacciyar ruwaya ba ce ba bisa yadda malaman ilimin hadisi suka bi ruwa suka yi bincike suka gano cewa akwai wani mutum mai suna abdurrahman ibn ishaq al-kufi a cikin ita wannan ruwayan in har dai akwai shi to wannan ruwa ba ingantacciya bace ba ba mutum ɗaya ce mishi mai rauni bane ba wajen mutum bakwai ko muƙaddara bari mu ce mu ce mutum shidda tunda shi shi bukhari cewa fihi nazar fihi nazar kada mu je mu mubalaga mutum shidda sun ce mi sun ce if ne a cikin ruwaya kwara ɗaya sun ce mai rauni ne mai rauni ne shi ahsantu mai rauni ne ma'ana ba a karɓar hadisinsa shi kuma bukhari shi kuma ya ce akwai abin duba daga cikin lamarinsa to kaddara ma cewa waɗancan mutanen shida duk su yi magana ba da bukhari ma zai tsaya kawai matsa akan magana bukhari ta shi ta shi zama dalili ga waɗanda suke mi ita wannan makaranta din saboda ba ingantacciyar ya bace ba ga wani mutum wanda yake shi ba abin a dogara da shi bane ba malamai sun yi magana a kansa dan me zan bata lokacin mu yi amfani da rawaya har kawai mu rantsaye da mu mu ce ai haka manzo Allah ya aikata idafatan ila hada abu hurira shine ne ruwayan kuma bai gangancin cewa ba ne daga manzan Allah ne saboda ba daga manzan Allah take ba so dan me ne ne mutane su dinga wato yin abu wanda yake kawai haka kawai da ka babu dalili saboda mai za ku dinga yin addini da yadda kawai zukatan ku suke so ko kuma ku dinga yin mutane farmaganda a masallatai kuna cewa sunna sunna wacce sunna ce wannan in dai sunnan manzan Allah ce to sunnan manzan Allah bata koya mana a rike hannu a cikin sallah ba sunnan manzan Allah sharifiya sunnan manzan Allah madaukakiya sunnan manzan Allah ingantacciyar sunna bata tabbatar mana ba a cikin littafi na tarihi in akwai na faɗa tun a baya in akwai ruwaya ƙwara ɗaya tal sahihiya wacce take magana akan rike hannu a cikin sallah daga manzo Allah muna bukatanta don girman Allah malamai kada su ɓoye mana mm. ko a cikin wani littafi ne ko a cikin wani littafi ne ruwaya kwara ɗaya ba ta da rauni ruwaya kwara ɗaya ingantacciya ai na ce ingantacciya sahiha kenan mm. wace za mu yi dirasan ta rijal dinta? za mu yi dirasan sanadin ta eh, me ake cewa matani me ake cewa dalala da kuma sanadi kwara mm. ɗaya muke bukata daga manzan Allah in akwai malami wanda yanzu ba bahasinsa ya kai ba bahasi masha Allah ya yi rubutu akan takattuf akan rike hannu a sallah akan cikin wato kabal in akwai hadisi kwara ɗaya ingantacce ɗai tal muke bukata malam jamilu ɗaya ba bi ba ingantacce daga ahlus sunna wal jama'a kawo mana muna saurare kuma insha Allahu azim ko ba yau ba mutum ya je faɗaɗa bincikensa ya kama da ruwaya kwara ɗaya ingantacciya sahihi akan rike hannu a sallah babu babu a tun da kun ce a kawo kada a saurin babu babu malam jamilu ai ba haka na ce ba ni ma ai binciken nake da nake zuwa nake gaya mutane cewa wannan da'if ne wannan kaza ne ai ba zuwa ne ba na kwanta ne bacci na zuwa gaya mutane cewa da'if ne littattafan yan umar sana muke bincika da kyau bai dukka mu karanta shi yasa na a yanzu ka ba su fursa cewa su koma cikin littattafai kuma maktaba za su duba dai su fito maka da wannan hadisi to babu babu ma in dai ruwaya ingantacciya ce nake magana mm. ban ce hadisai ba wani magana kan takattuka sai yanzu da yawa gaba na ina ta karantawa mm, ina maganan ruwaya ingantacciya sahiha nake magana ruwaya ingantacciya wace malaman ku suka ce waɗannan rijal din ko waɗannan ruwat afwan ruwat ɗin hadisin ingantattu ne ba mai wani ƙwarza ne abin da muke magana akai in akwai kwara ɗaya muna da bukata babu mubalaga ba ina mubalaga bane ba hmm. ba ina karatun balaga bane yin mubalaga ba ina mubalaga bane ba cika baki ahsantum ba cika baki bane ahsantum kathiran ba ina mubalaga bane ba ina cika baki bane ba na ce babu in kuma akwai muna marhabin da wannan ruwaya din waɗanda ba su ji wannan sakon ba akai wanda suke da dalilai akan rike hannu a sallar su kama ruwaya kwara ɗaya ingantacciya sahihi akan rike hannu wadda ta dangane zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Tan menene mutane su zo suna ma mutane farmagandan cewa eh, me ake cewa rike hannu a sallah kabalu wane ne sunna mina wace sunnan wace sunna in dai sunnan manzo Allah ce to bai tabbata ba wato kenan ga wata malam kamar an yi amfani da karancin ilimi na jama'a kenan ya zama an dora su akan wannan bid'a din na'am na'am malam jamilu na'am ku faɗi da gudu sosai an yi amfani da rashin ittila kasan mutanen mu in mutum ya karanta irin misali kuma wasu littattafai basita misali yanzu in wahabiyanci da ka karanta misali bulugul murami kalas ka zan alim da ka karanta wani littafin bulugul murami ko riyadu salihin ka zan malami in ka dawo bangaren makarantu misali kamar irin mazhabi na al-Imam Malik misali kana karanta irin su Iziya Risala misali Samaruddani mm. Askari sai a ce ka zan malami na mustawanka ta wannan littattafan malami ne amma ba shi ke nufin cewa kawai bakin iyakan addini kenan sai ka tsuke aljihun addini kace duk abin da yake khariji din abin da na sani shine ba ba nan akwai littafi yanzu a makarantar ka hatta unwani yanzu zaka yi mutuma baka san unwani littafi ba balantana ma ka buɗe ka karanta da yawa suna da yawan gaske sarkin mutane su daina tsuke bakin aljihun addini ko ilimi su ce kawai bakin abin da na karanta shine karatu na'am mu me yasa muka yi wala ala wani ce to kai me yasa kai mana tahaddi yanzu sai in ce na yi ɗauki lokaci ne mai tsawo ina binciken hadisi ƙwara ɗaya ingantacce akan riƙe hannu a sallah ban samu ba kowanne sai ka same shi da rauni duk wanda na cikaro sai na same shi akwai akwai mai ake shi akwai akwai cuta a cikin sa yana ɗauke da illoli waɗanda za su hana ni in riƙo da shi a matsayin cewa dalili sauke nan akwai ruwaya ya zama to wallahi in karanta mana ruwaya ta nawa kenan zan karanta yanzu ta takwas ya kamata in karanta ina samu lokaci an gane ai to a bar ma shi kenan ah, za ku iya bayani minti hudu akalla muna da kamar minti hudu nake son to wala zaman to muna da aha muna sauran minti hudu eh, kenan ko eh. to la ba sai zama zai wadatar sai a gabatar da ita na'am ita ruwaya ta takwas din idan minti hudun zai iya wadatarwa ba matsala ana iya to ai nayi wata mantuwa shine mantuwan da ne shine ai can na raunata shi wannan mutumin mm. na ce da wani da wani da wani da wani eh. sun ce da'if ne mm. ko na'am sannan kuma ina na faɗi wannan ya kamata in faɗi inda na faɗi wannan wajen eh, an gane ko ta yanda eh. su mutane wal su zama to sun yi intizari kuma su ga ba su gani ba shi ainihin abdurrahman bin ishaq eh, eh abdurrahman ibn ishaq al-kufiyu mm. wannan littafi ne ke gabana mai suna tahzib at-tahzib al-muallif ahmad ibn ali ibn hajar abul fadl al-asqalani ash-shafi'i mm. darul fikr at-taba al-ula ah, juz'i na shidda shafi na da. hudu mm. inda za mu karanta wato eh, inda suka bayani akan shi wannan mutumin akan rauninsa saboda kenan eh, masu amfana suna yi amfani da wannan littafi din sai zamanto wato sun bibiya dan ya zamanto sun ga inda muka yi magana akan shi wannan wato bawan Allah din mm. saboda kenan ruwaya ce eh, me ake cewa ba mu ne muka faɗa kawai haka nan wala alama ya zamanto na faɗa wata magana da ɗazu mun faɗa din ba akai mm-hmm. shi ma na ya haska mana wannan littafi ne zaman to shi eh, matanin kai afuwan tunda na faɗi shi littafi din sai zaman to sauran matani malam Jamilu tunda lokaci ya kure mana sosai na eh, ban san ba yau zai iya a karanta shi yake cewa fa an Ibn madha mu'ain da'if wai da'if shi wancan abdurrahman din da nace fa an din nan saboda kafin kalman ta fa'an akwai maganganu mhm. to ban da lokacin da tsaya sai na karanta dukkan wannan maganganun na su rijal din fa'an man fa an ibn mu'in yake cewa da'if laysa bi shay'in wa ibn sa'ad wa yaqub ibn sufyan wa abu dauda wa nisa'i wa ibn hibban da'if wa qala an-nisa'i bi dhaka wa qala al-bukhari fihi nadar wa qala abu zar'a laysa bi qawi wa abu hatam da'if munkir al saboda Allah da annabi a matsayinka na malamin addini a matsayinka na wanda yake wato neman gaskiya da dalili malamanka su jiro maka wato wane ya ce da ifi ne wane ma ya ce da ifi ne ba mutum kwara ɗaya ba ni da zama aibon ban karanta mana ma munkar la hadisi ne ma mm, an gane ko na ce munkar hadis ko ah, a ba bata ah, ba na ce na munkar hadis ba san ce munkir ba mm, munkar hadis mm, an dai faɗi cewa fihi nazar eh daga bukhari wato hadisin sa abun abin ki ne shi hadisin abdurrahman ibn eh, ibn ishaq al-kufi an gane ko na karanta shi ne da munkar mhm. da ismul fa'il ina son karanta shi ismul maf'ul ne eh munkar eh laysa bi qawi in ji wa abu zar'a yake ce ai ba ba mutum ne yake cewa wani kawai za a da za a iya riko da shi a tabbatar da hujja abu hatam yake cewa da'if ne da zuban kawo abu hatam ba mm. ko nisa'i yake cewa laisa bi zaka ma mana laisa bi zaka kai wancan ba amma a dogara da shi bane ba shine laisa bi zaka ma mana laisa bi zaka mana mm. bai daga cikin waɗanda za a yi dogara da su wannan magana ce lokacin me ake cewa balaga ce mm. sai ake amfani da ishara eh, eh, eh. wasu da sai cewa laisa min al-madha lam yakun min al asbat akwai irin waɗannan kalmomin ka shiga cikin wato rijaliyuna laysa min al-madha lam yakun min al wato baya daga cikin wanda suke ake iya tabbatar da su akan cewa su mutane wato abin fiqa amma yanzu gashi Abdurrahman ibn Ishaq al-Kufi ga matsayinsa a cikin ruwaya ta bakwai to ta yadda mai riko da irin wannan ruwayoyi haka kawai kwama cala a ce kuma duk daga manzon Allah ne hmm. why eh, saboda mai hmm. haka sai na rasa menene mutane suke su isarwa da mutane sako a cikin wato addini in baka sani ba ina ta wannan gargadin cewa in mutum bai sani ba wala ta kaf ma laysa laka bi ilm ka sani cewa kana da wuzir akwai alhaki akwai alhaki akwai abin da ake ce mishi wato laifi na wani ka koya ma wani abin da ka san cewa ba daidai bane ba musamman in ka sani mm, da kuma nauyi akan mutum nauyi akan shi wanda ya koyar din mm. tunda shi wanda akwai ma'ai bai sani ba dama shi wanda ya koyar din ke magana na'am na'am shi wanda akwai ya dora kansa wani nauyi wanda ba zai iya tahammulinsa ba addini ba wasa bane ba addini ba na ganin dama bane ba addini ba kayan gidanmu bane ba kayan gidanku bane addini wahayi ne addini karatu ne addini tsabtataccen abu ne addini ba yanda nake so ba zane yanda Allah yake so ake so ai shine addini yanda manzan Allah ya koyar shi ne addini ba yanda na ga dama aikata ba ba mm. yanda ka ga dama ka aikata ba ba yanda kungiyar mu ta ga ta aikata ba yanda ilimi na addinin musulunci thabit wanda yake mu'tamad wanda yake tabbatacce ya tabbatar a cikin duniyar musulunci shi ake so a yi ba ruwan malami na Allah da manzo da san rai duk sanda ka ga malami da abaya amma yana san rai to ba malami bane ba duk sanda kaga malami bai amfani da ilimi ya aje shi gefe duk san ransa saboda yana wata kungiya ba malantaka yake yi ba mm. ba malantakan musulunci yake ba malantakan addini yake ba addini abu ne karatu ne in ba kai ba kada ka saki ka ce mutane ka kai malami ne ba a ƙaryan ilimi ba a ƙaryan karatu ba a ƙaryan ka sa a baya ka san ba ka yi ba ka jagoranci al'umma wallahi ka ja kanka bala'i ne da musiba a bayanka ba taka bace ta manzan Allah ce in kuma za ka yi koyi da manzan Allah to ka sa a bayansa bisa kiyaye amana ta ilimi ba bisa ha'inci ba ba bisa gogewa ba ka ga abin da ma, in ba ka sani ba ce ban sani ba la a'arif nisfal ilm ban sani ba wato nisfal ilm ne me nisfal ilm wato rabin ilimi ne dan me zaka laulaye kanka alhakin al'umma ka tsora ma wuyanka gobe kiyama kai ta fama da bala'i in kuma malaman da ni ina ganin gaba ta wannan kamar lalle ba za a rasa malaman da su ba su bincike mai faɗi akan ruwayoyin ba to alhamdulillah in ba su bincike ba bukhari a sayi muslim a cikin masalan sunan ibn majah ko da sauransu dai suna ganin cewa eh, ai yanzu tunda dai ya tabbata akwai cikin wannan da haka ba su sauran faɗaɗa bincikensu ba to sai dai kamar yadda ka faɗa su ma ɗin yanzu tunda an karanta in ya so in ma suna da sauran shakku suna da haƙƙin su sake bibiya dama magana ta ina da waɗanda magana ne akan waɗanda su sun karanta sun sani kuma sun ga ruwayan malam jamilu kuma sun ga abin da aka faɗa na raunin kuma sun ga abin da aka faɗa daidai ne da su nake magana mm. wanda bai sani ba bawan Allah bai sani ba ko wanda ke wala qasir ne mm. wato wala ala binciken shi bai kai ba ya sani din mm. kawai da yayi dogaro da wasu sun faɗa ne kawai sai yake yi mm. kaga wannan shi zamu iya cewa uzuri zamu iya bashi uzuri idan kuma wannan sakon ya isa kaga shi ma dai ahsantum ahsantum wannan shine hadafi to insha Allah ta'ala muna godiya sosai masu kallon mu masu girma a daidai wannan lokacin zamu sake zuwa hutu karo na biyu wanda kamar yadda aka saba idan mun dawo zai zama kun bakunce mu ta hanyar kiran waya ko kuma turo sakonni amma da yanzu kuɗin da aka ce mu kaɗan अलग sana faɗi mata sai haidara imamu ali zakin allah ya haidara an wanzara ya'yan gida salamu alaikum ya haidara an wanzara babanku ne ke gaishe ya haidara an wanzara masu kallon mu masu girma mu ne muku barka da dawa daga wannan hutu na takaitaccen lokaci kuma kamar da yadda bayani ya gabata a daidai wannan lokaci za mu kasance tare da ku ta hanyar eh, wato tofa albarkacin bakunan ku ko dai ta hanyar kira kai tsaye ko kuma ta hanyar turo saƙonni akwai wasu saƙonni yanzu haka a gabana a nan wannan ba Allah ke cewa assalamu alaikum malam muhammad ali allah ya saka muku da alheri ai wannan bahasin muna amfana allah ya ƙara muku Ah, Allah ya saka muku daga Hamis Tijara Nguru Allah ya saka to Malam Hamisu sakonka ya shigo kuma muna godiya sosai shi ma wannan ba ke cewa assalamu alaikum alwala tv hausa barkan ku da aiki muna a ah, ƙarawa to muna rubutun nashi dai bai karanta yadda ya kamata ba yake cewa ko da dukkan shirye-shiryen da ake gabatarwa a wani aha muna karuwa sai sa karo karo wato muna karuwa da dukkan shirye-shiryen da ake gabatarwa a wannan tasha mai albarka sako daga tahir ahmad sakafa fatiskum jayid eh to ina ganin akwai wanda yake cewa assalamu alaikum alwala tv mun eh, gidan hujja allah saka muku da alheri shi kuma wannan yake cewa assalamu alaikum ina gaida mai gabatarwa da malam mun gode da hujjoji kan kabalu kuna subhanallah to wani shiri mai suna ko kuna nuna mana ne wani shiri mai suna hankali daidaiton shari ne ko daidaiton shari to ban dai gama fahimtar rubutun nashi ba to assalamu alaikum wa rahmatullah malam muhammad abuja assalamu alaikum ya yawa da fatan an wuni lafiya lafiya ba wai na miƙa gaisuwa ga shek ahmad ali to malam yana jin muna godiya gafarta malam na'am wato ni ana wata na na kawai wato wa'isu girman kai ne kawai da hasada na'am wato sana'an nan da eh, shedan ne ya kawo musu kaya sai saidawa kawai sai suka zaɓi hasada da girman kai in ba haka ba su son faɗin gaskiya ne kawai ba su son faɗin gaskiya to kuma sai Allah ya fito da yanzu ai duniyar ne Allah na tuba duniyar ta kusan karewa da kawai mai da zai bi gaskiya bi gashi tana fitowa zahiri ko in ka yi mai kyau ka ɗauka in ba ka yi ba kai ka sani kawai yanzu mm. ya rage na mutane masu kallo almajirai kamar irin mu mu ɗauka ko mu sake mu bi gaskiya ko mu biye son ranmu kawai Allah Ubangiji kuma ya saka da alheri ya shek Allah ya kara kuma Allah Ubangiji ya saka da alheri to amin amin muna godiya sosan gaske Allah ya saka da alheri kuma mun gode kwarai to wannan ba Allah da yake rubutun nashi na dan karanta dai ba ban gama to assalamu alaikum wa rahmatullahi malam Husaini Garba yawa mune muku barka da shigowa cikin wannan shiri bismillah alo salamu alaikum ko za a dan daga murya ƙara amfana muna ƙara kuma ilmantuwa kuma Allah alkhairi. Hmm. To masha Allah. Wurin ma'ana Allah da mai. To masha Allah muna godiya sosai a hasantum. insha Allah to madalla mun gode sosai Allah saka da alheri eh kamar yadda nake cewa wannan sakon dai da yake ban gama wato sakon da na dai karanta amma dai ban gama fahimtar me aka rubuta ba sosai amma akwai wannan bawan Allah yake cewa ko baiwar Allah take cewa salam malam Ali Allah saka da alheri daga Khadija Adam Bauchi to kuma akwai wannan shi ma yake cewa a assalam ina gaisuwa ga malam muhammad ali da mai gabatarwa da duk ma'aikatan wannan gidan tv mai albarka allah kara wa wannan gidan tv kariya da ɗaukaka da fatan za ku tashi lafiya daga abba kwamfuta fatuskum to mana abba kwamfuta muna godiya sosai assalamu alaikum malam abubakar salihu shinkafi assalamu alaikum a da kokari yawa da fatan an wuni lafiya alhamdulillah ya kokari alhamdulillah mun gode Allah da Allah mun kasar da gaisuwa ga amanan amanan akar mukalla muna gaishe shi to kuma yana jin sakonka yana jin sakon gaisuwa Allah ya kara haske makaranta Allah ya kara tsawonka amin ya Allah masha Allah ka ga wannan program muna jin daɗin shi kamar mm. yadda wani dan uwa yanzu ya magana yake ita gaskiya wata abu guda ce mm. ko dai a bita ko a kita haka yake kamar yanzu misali ne ki za a ga har a makarantun a littattafan su a sauran makarantun sukan ce babbar ibada ita ce sallah cikin mm. yanzu yanzu ya zama al'amarin sallah da annabi ya ta a gaban mutane kusan so biyan ma har da na filfili da komi musamman dai wajiba ce wanda abu ne zahiri da annabi ya ta yi a gaban mutane to sai yanzu ya zama sallar ta samu rudani kala-kala daban-daban kuma su a wurin su akwai hadisai ingantattu suke cewa har a hadisin kudusi cewa ta'arifu ne kabla an ta'abudu ne wa in lam ta'arifu ne fa kaifa ta'abudu ne haka yake ko da zaka tambaye mutum ka ce yana rike hannu ya sa ga karji wani ya sa ga abun da ke ne hujja ba zai kama ka hujja ba shi dai yana abu kamar yadda ya ga ana yi ko girgiza hannu din nan wasu za su aka ma hujja su ce shedan suke kora inda an ka ce ko bismillah ya kai shedan ya baka yi arwallah ya baka sai wani mikidari ko ma ka ce Allahu akbar za ka sallah ko iqama ya baka yi zai kai ka har kana tare da shi har a wurin tafiya kana mm. ka hannu sun ce shi dan ne kake kura abubuwa dai na alhankalce kenan mamaki sallah ta annabi ta koma haka na'am sallar da ita kuma an ce an sabkan ne da addinin nan ne domin ya bayyana wa mutane haka ya bayyana da amma sai yanzu inda zaka mutum magana dangane da sallah din wasu abubuwa da ake yi kan ina wannan bayanin da malam yake dangane da shi dora wannan hannu ɗin. Haka. In ka isko wani ma suka zama gaba ɗaya hannuwa ya karun gumi a gaba. Na'am, na'am, hmm, na'am, sahai. Babu mikidarin da ake. yi. Ba wani mikidari gaskiya. Ba kiyaye wa in haka da a ahsantum. Hmm, ba wata kai fiya tsayayya. Allah ka tabbatar da alheri. Mudakala jamila, mun hmm. gode sosai. Allah tabaraka wa ta'ala ka buɗe kirazan al'umma. Ilahi. Allah ka buɗe kirazan al'umma. ubangiji Allah ka buɗe kirazin al'umma wannan al'amura alkhairi na Allah ta'ala ka tabbatar da mu kuma ka tabbaki jagoran mu Allah ta'ala ka kama ka kama shi makharij ilahi ajibi Allah Allah ka tozartar da makiya Allah ka tozartar da makiya ubangiji Allah ka dauki addinin ka da ma'abuta addini ilahi ajibi Allah ka tabbatar da mai da makiya Allah ka da al'amarin su ilahi ilahi ajibi Allah Allah saka alheri mun gode da wannan dama da aka ba mu mu mun gode sosan gaske mun godiya sosai ahsantu Allah saka da alheri muna godiya sosan gaske to wannan mudakala ce kai ma eh, sosai sosai yayi mudakala mai kyau eh. sosai A ahsantum kathiran to malam ahmad Caji, assalamu alaikum ko malam ahmad zai saurare mu ta waya ya rage sautin talabijin dinsa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah malam yaya kokari da ake ina gaida malam Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi To malam yana jin sabon ka sosai ga malam. Ruwa da karatutukan da malam ke yi Allah ta'ala ya saka muku da alƙairi. Ilahi, ilahi ya Allah. Allah ta'ala ya saka muku da alƙairi. Ilahi, Allah. ta'ala ya saka muku da alƙairi alfarma annabi da Qur'ani. Ilahi, ajiba ya Allah. Malam Zaki Hafizahullah Allah ta'ala ya kwato mana shi kuma ya ba shi lafiya alfarma annabi da Qur'ani. Ilahi, ilahi ajiba ya Allah. Malama Zina umar shahadawa Allah ta'ala ya kara ba su lahiya ya kwato mana su ilahi ajibi Allah uwa wa'anda ke gidajen yare daban-daban Allah ta'ala ya kwato mana su alfarma annabi da qur'ani ilahi amin wannan karatu Allah ya sa ya amfani mai amfani dukkanin mai saurare amin yan uwa ma'abuta aikin alwilaya Allah ya saka muku da alkhairi na godiya masu saurare kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da karatun da ake yi alfarma annabi da qur'ani mun gode sosai Allah ya saka muku da alkhairi to mu ma mun gode mun gode sosai muna godiya Allah ya saka da alheri ah, da yake akwai sakonni haka a gabana ah, wannan bawan Allah yake cewa assalam ina gaida hujjatul islam malam muhammad ali da ma'aikatan gidan alwulaya baki daya a tashi lafiya daga muhammad daga hassan muhammad fantami to malam muhammad muna godiya sosai eh, wannan kuma yana cewa ne salam fatan duk ma'aikatan wannan tasha kuna lafiya ina miƙa gaisuwa ta ga malam muhammad ali allah saka da mafificin alheri a ƙarshe ina son a rika turo mana karatun malam ali kamar yadda ake turo mana na sauran na malam judi to insha allahu za a aiwatar masu kula za su turo maka akwai sako ake cewa assalamu alaikum alwilaya ina jin daɗin program ɗin nan sai sosai a gaida malam ali to muna godiya sosai sai dai ba suna bayan nan akwai wannan sako ɗin ah, assalamu alaikum alwilaya don allah karfe nawa ne ake yin program ɗin to yana tambaya akan program ɗin sarkin muminai wanda to wannan kenan shi ma insha Allah za a turo maka da amsa kamar yadda kai wannan tambaya din insha Allah ina ganin ga malam kamar zan dawo gare ka na'am labas eh, insha Allah saboda akwai waɗanda sun turo sako kawai sallama suka yi to kaga labas insha Allah eh muna kuma da amsa sallama din su na'am abin da muke cewa shine insha Allah ta'ala idan Allah ta'ala ya kai mu wani lokaci da lafiya mm. za mu shiga karanta mana ruwaya ta takwas mm. insha Allah zuwa ma ta tara maga su ma mi suke magana akai mm. sai mu ga cewa shin za su iya ba mu damar ya zamanto su masu amfani da irin waɗannan ruwayoyi ɗin shin zai ba su damar su ci gaba da riƙe hannu a cikin sallah da abin da ake cewa kabalu ko kuwa za mu yi bincike magani sauki mm-hmm. na yanzu gwargwadon abin da muka karanta a cikin shi wannan zama ɗin dai mun ga ruwayoyin masha Allah ciki sake da wato abin da ake ce shi wato goba da abin da ya kama da wannan ba zai yi bane a yi mm-hmm. amfani da su. Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi malam husaini daga taraba to ga duka alamu kamar rasa wannan layi din da fatan malam husaini zai sake jaraba kira din insha Allah akwai wani sako yake cewa salam alwala tv hausa ina muku fatan alheri ina gaida malam Allah kara basira ya saka da alheri gaskiya mun karu da wannan mun gode daga suleiman injiniya koko ko ko a tashi lafiya to a malam suleiman muna godiya sosai kuma akwai to wannan ma dai kawai ya turo sallama ne a akwai wannan wani ban Allah kuma na gaba wanda yake cewa salam daga Suleiman Usman a Cameroon ina ga ina gaida malam Ali da mai gabatarwa Allah ya saka to malam Suleiman muna godiya sosan gaske daga Cameroon to malam da kuna cikin bayani da sai wannan kira cewa ruwayoyin da makaranta mana yanzu ga waɗanda suke bincike na haƙiƙa na karatu ko kuma na ilimi hmm. su akan kansu za su tabbatar ma da kawo kansu akan cewa waɗannan ruwayoyin lalle ba zai ba ba za su iya ba su damar a matsayin su rike su a matsayin cewa dalili don zama to sun ci gaba da abin da ake ce mishi wato rike hannu a sallah ko kuma kabalu saboda ga dai abin da kowa ya gani duniya ta gani kuma maye mayen malamai suka zo suka caccaki wannan su ta din misali Mm. ko wasu daga cikinsu an gane ko mace to irin wannan ba zai yi bane zamanto a matsayin ku na wanda kuke koyi da malaman ku ya zamanto kun yi me wato ya zamanto kawai kun bo na abu daban wanda su malaman ku suke tabbatarwa daban mm. ba yi bane ba saboda me saboda ya saba makarantar ya saba ma hankali ya saba ma taqalid saboda wanda bai sani dole ba wanda yake ya sani mm. hadda akalla waɗannan malamai ne kwa gane a makarantun ku misali an san su sosai sun ce wannan wanan din da ya kawo na ruwaya din wato mutum ne wanda yake ba abin a dogara da shi ba wanda kuma dukkan makarantu misali shi'a ne ko sunna ne ko mu a makaranta sai ruwaya ta inganta ne muke iya amfani da ta na'am akwai takharijat na malaman usul da abin da ya kamata ka wannan ba shi bane ke ba hasi akai an gane ko mm. amma ruwaya ingantacciya ta fi zama dalili kwakwara wanda mutum zai rike hannu biyu biyu da ya ibada da waɗannan hadisai din ko da waɗannan mm. ruwayoyi din ta yadda gobe kiyama yana da hujja yana da uzuri gaban mahalicci ni na ga ruwaya ingantacciya kuma malamai sun ce wannan ruwaya ingantacciya ce idan shi malami ne zai kafa hujja akan cewa wato ya bibi ruwaya ya ganta cewa ta cancanta a yi amfani da ita mm. shi sa ne riko da ita shi sa kuma ya ubangiji ne maka bauta da ita wannan ruwaya din sarki zai sami zai samu tsira a gaban mahalicin saboda me amma kirkirar bid'a amma kirkiran bid'a kamar yadda kuma annabi ya tsawatar cewa kada a kirkiro abubuwa a bayan sa su kan kansu misali yanzu kamar wahabiyawa ko kuma izara in sun tashi muqaddiman su me suke muqaddima akai me suke hmm. cewa a ƙarshe fa inna kullu bid'atin ahsantum fi madha dalalatin fi madha fi ma suke cewa eh ƙarshe kuma kullu dalalatin finnar a gani ko to wannan ko bid'a ce ka zo da abin da yake ba daga manzan Allah ba sai zama to kai a mukaddiman kana faɗa ne kana cewa kai kana faɗa da bid'a alhali wannan bid'a ce sayyi'a a cikin sallah kuma a cikin sallah bid'a ce dan me ba za ka yaƙi wannan bid'an ba ka koma wani bangare na sauran abin da maki wala Allah an bincike ma ilimi ya tabbatar da akwai wannan abin ka dinga cewa mm. misali bid'a ne bid'a ne misali mm. kamar irin tawassuli tabarruki asar sadin bayan Allah an gane ko muna da waya yanzu haka ah, assalamu alaikum malam kabiru ana haka barka da shigowa yanzu haka wa alaikum salam malam jamilu ya yana barka da warhaka yawa da fatan an wuni lafiya ya gida ya harkoki alhamdulillah ya lai to alhamdulillah malam kabiru kwana biyu to Allah alhamdulillah kamar kuma so na kabiru ana haka ma bocin wannan gida daga Najeriya Kaduna ka Kaduna North na'am ahsantum malam kabiru a matakin farko ina jinjina ma jarumi na goni Mm. masha Allah muna godiya Sheikh Muhammad Ali ahsantum kasiran. ina gwanin wani ganawa matakin farko kenan na'am mataki na biyu a mala jirilu a zan janyo hankali ne ga allazi a mai gasar ga san suna mm. allazi kamar aitan nas to lallai ina kara janyo hankali ga masu zakewa ga cewa mu mun ga ana yi ne wallahi gobe kiyama Allah ta'ala zai ta zai maka zai mutum tambaya akan duk abin da yake yi mm. in mutum ya samu in mutum da hujjan kare kanshi a gaban Allah to ya shirya tun a nan duniya haka yake sai ganin ana yin wasu abubuwa ya ce wallahi tallahi shi ma ana yi ne matakin farko mataki na biyu kenan mataki na uku kuma na ƙara cewa shi kai Buhari wallahi kuma billahi rike malam da kai wallahi musiba ne a ƙasar nan malamai yanzu wannan jin talakawa sun fara Allah zina Allah zina Allah zina kan wani abu to wallahi kai kokari ka saki malam kafin talakawan Najeriya su ma hujumi wannan shine a ƙarshe na ƙarshe hatimin zilla mm-hmm. free free check zagzagi tole da fata za ku tashi daga na gode insha Allah muna godiya sosan gaske Allah ya saka da alheri mun gode kwarin malam kabiru ana haka akwai wani bawan Allah daga Kamaru yake cewa asala muna godiya da wannan shiri daga Abdullahi ko abdullahi Kamaru kamar yadda ya rubuta ina ganin kamar su abdullahi suke cewa to muna godiya sosan gaske ga mutum da yake kuna cikin jawabi to amma a wani sako din shi ma yake cewa salam allah ya taimaki malam muhammad ali da kai mai gabatarwa allah ya sa malaman su suna jin allah ya sa malaman su suna jin wannan program din a tashi lafiya wato kamar ina fahimta yana magana akan malaman kamar wahabiyawa kenan kila yake nufi to daga abban annur to abban annur muna godiya sosai ah, ko wasu sakonnin haka a gurguje dai yake cewa salam alwulaya daga ibrahim kaduna ina yi muku fatan alheri don allah ni ba na ganin karatun da kuke turowa to ina ganin wannan zai zama kenan masu kula da wannan bangare din insha allahu za su turo maka da sakonnin da kake bukata Eh, inshallah kuma zai zama dai inshallah sun duba sun turo maka na ganin za mu dawo gare ka malam eh, inshallah abin nake cewa shine eh, ko ba komai su waɗannan hadisi da muke magana a kai mm. cewa misali ba su inganta ba to bai kamata a ce mutumin ba wanda yake neman kuma gaskiya ya zama to ya riko da abin da yake bai inganta ba mm. hadda akalla da muke cewa wato bai inganta ba mu bane muka faɗa ina nana ta wannan magana to akwai wanda malam akwai yanzu haka muna da bako assalamu alaikum malam ahmad chaji ko za a saurare mu ta waya sai ya zama an rage sautin talabijin. alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatu. To malam Ahmad Chaji bismillah. Mai gabatarwa barka da wuni. Yawa da fatan an wuni lafiya. Barka da kokari a aiki ina kuma jinjina ga malam Asa kamar da alkhairi. Ina gaida shehi na Kabiru ana haka. Mhm. a bayanunukan da ya yi na ji daɗi Allah ya sa kamar da alkhairi Allah ya sa a yi haka kuma a ci gaba da haka na gode sosai ina kai da muna godiya san gaske Allah saka da ga duka alamu eh, muna fatan kuma malam kabiru ya ji sakonka ah, da yake akwai wani sako a gurguje wanda yake cewa assalamu alaikum alwilaya ina fatan kuna lafiya ina jinjinawa malam muhammad ali Allah ya ƙara ilimi mai amfani daga halima abubakar nijar to malama halima muna godiya sosan gaske ana nuna min lokaci ya yi akwai sako ko da dai in zai yi ko da cikin 'yan sakannai ne yake cewa salam alwalaya muna jinjina gare ku da fatan allah ya kara ba mu sabati akan shari'a muna neman addu'a ku da sauran 'yan uwa masu girma sai dai ga duka alamu ba suna to muna godiya sosan gaske to kawai ina ganin dai da yake ana ganin nuna mana cewa lokacin namu ya riga waɗanda suka same mu ma da waɗanda ba su same mu ba gaba ki dai muna yi mu gaba ki dai al'ummar musulmi godiya mun gode sosai da mm. mutaba'a to alhamdulillah mun gode sosai insha Allah mun gode mu sosai da wannan bahasi ne tare amfani ga gare mu gaba daya Allah ya saka da alheri kuma Allah ya sa a koma gida lafiya ilahi ilahi masu kallon mu masu girma a nan ne muka zo karshen shi wannan zama insha Allah sai dai ku tarbe mu a sati na gaba musamman da yake da mala ya ce zai shiga hadisi na takwas sai ya zama cikin jerin hadisan da yake gabatarwa waɗanda kuma duk zuwa yanzu dai gashi mun ga yadda hadisan suke dukkan su masu rauni ne daga abin da ya shafi su masu ruwayar hadisin da kuma matanin hadisin dai duk ba dai wata wani abin dogaro a ciki to insha Allah sati mai zuwa za ku kasance tare da mu amma kafin wannan lokaci yanzu muke ban kwana da ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu madaidaici hanya madaidaici